رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل أصحاب نبيه خير القرون وأفضل الأمة بعد نبيها وأشهد أن مسيدنا محمدا عبده ورسوله خير من ربى وأدب صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الجر الميامين ومن سار على نهجه وقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فمن حقوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أصحابه وتبجيلهم واحترامهم والدعاء لهم والترضي عنهم وكف اللسان عنهم وعما شجر بينهم فإنهم سلف هذه الأمة وصفوتها وخيرها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بهم نصر الله رسوله وأعز دينه وأعلى كلمته وبسببهم اهتدينا إلى الإسلام فالمنة في هدايتنا إلى الإسلام لله تبارك وتعالى أولا ثم لمصطفاه صلى الله عليه وسلم ثم لأصحاب رسوله الذين جاهدوا بين يديه أحسن جهاد والذين نقلوا إلى الأمة بعد إلى الأمة من بعده السنن والشرائع والقرآن فلولاهم ما عرفنا شيئا عن الإسلام ولولاهم ما عرفنا شيئا من القرآن ولولاهم ما اهتدينا إلى الإيمان فحب الصحابة إيمان وبغضهم كفر ونفاق بوب الإمام البخاري في صحيحه الذي هو أصف كتاب بعد كتاب الله أبوابا من فضائل الصحابة والمهاجرين ثم قال باب حب الأنصار من الإيمان فأخرج فيه حديثا عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار لا يهبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله وأخرج أيضا حديثا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار فإذا كان هذا في حب الأنصار فحب المهاجرين أحرى وأولى وآكد لأنهم أصدق منهم وأفضل منهم ثم حب السابقين أولى وأحب وآكد وعلى رأسهم الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الذي هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم ثم يا مسلم كيف لا تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم كل المنة في عنقك أصحاب رسول الله هم أنصاره وجنده وأتباعه إنهم هواريوه لما قال عيسى بن مريم عليه السلام من أنصاري إلى الله قال هواريوه نحن أنصار الله ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنصاري إلى الله تسابق أول المهاجرون إلى الإيمان به ونصرته والذب عنه صلى الله عليه وسلم وتحملوا في سبيل ذلك من الأذى والاجتهاد ما تنهد منه الرواسي رواسي الشوائمك ثم تسابق إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم ونصرته الآثار من الأوس والخضرة أهل هذه المدينة الطيبة آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وجاهدوا بين يديه حق الجهاد حتى قال قائلهم في غزوة نبوية يوم بدر يا رسول الله امض إلى ما أمرك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الجماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه رضي الله عنهم وأرضاهم هذا مقال لسان الصحابة أجمعين وهذا كان لسان حالهم دائما جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بين يديه أحسن الجهاد حتى أعز الله بهم الملة ورفع بهم الكلمة وأظهر بهم دينه على الدين كله ولو كره المشركون يا مسلم كيف لا تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أسوته وهم قدوته فكما اصطفى نبيه وخليله وصفيه من بين سائر خلقه اصطفى له أصحابا وجندا وأنصارا هم أحسن الناس يومئذ فصاروا أفضل هذه الأمة بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم جعلهم الله الأنموذج العملي لهذا الإسلام فما عليك إلا أن تهتدي حظوهم وتتأثى به إنهم إنهم التفسير العملي لهذا الدين ولذلك ذكرهم الله تعالى في كتابه ونوه بفضلهم وأثنى عليهم وعلى خلالهم وأوصافهم وأفعالهم من ذلك قوله تعالى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 لهم مغفرة ورزق كريم وبين تعالى في كتابه أنه تاب عليهم ورضي عنهم فقال مثنيا عليهم وعلى نصرتهم وجهادهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهلك الأوقات وأصعب الظروف لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وقال تبارك وتعالى في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منوها بهم وبفضلهم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 na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Taken huɗubanmu yau ko tsokacinta soyayyan sahabbai, Ridwanullahi alai, da jin sahabbai dai sahabban annabi Muhammad gaba ɗaya, wato sonsu na daga cikin imani, ƙinsu na daga cikin kafirci. alaman kafirci ƙin sahabbai daga cikin alamomin kafirci ƙin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu guje abun da ke ciki bayan an jima godiya ta tabbata ga Allah mahaliccin talukai kuma na gode wa Allah subhanahu wa ashkuru bisa ni'imomin da ya mana na bayyane da na ɓoye wanda muka san su da wanda ba mu san su ba na tabbatar babu wani abin bauta da gaske sai Allah shi kadai yake Allah ba shi da bokin tarayya a gare shi ya kuma sanya sahabban manzonsa fiyayyun al'umma wa afdalul ummati ba'da nabiyha na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama shugabanmu bawa ne na Allah, kuma jakada ne na Allah. Khairu man rabba wa addaba fiyayyen wanda aka horar aka tarbiyyantar ko fiyayyen wanda ya tarbiyya mana ya karanta ya koyar da tarbiyya. Muna roƙonka. Allah tabaraka wa ta'ala ka dadda tsira da aminci a gare shi da alayensa tsarkaka da sahabbansa ainihin algurril mayami manya-manyan masu hasken dama wa man sara ala nahjihim da duk kuma wanda ya biyo turbasu wa katafa asarahu ila yawmiddin bayan haka jama'a kamar yadda na faɗi a daga cikin haƙoƙin shugabanmu wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta'azimu ashabihi girmama masa sahabbansa wa'annan da suka yi zamani da shi suka tsaya suka ba da rayuwarsu da lokacinsu da dukiyarsu wa'annan wa'anda suka taya su to suka taya shi wannan aiki ya ba mutusu wannan hakki ne na annabi wa tabajiluhum girmama masu ba zagin su ba wa tiramuhum karrama su darajanta su wa du'a lahum da yi masa du'a'i wa taraddi anhum da neman Allah ya daɗa musu yarda wa kaffin lisani da kame baki da harshe daga abubuwan da suka gudana tsakaninsu. Fa innahum salafu hadhihi al-umma sune magabatan wannan al'umma ta Annabi Muhammad ummatul ijaba wa safwatuha sune zababbun al'ummar wa khairuha بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بهم تسبب سدي نصر الله رسوله الله يتيمك من ظنصر الله يتيمك من ظنصر أما أدوى نسببي ya tado da wa'annan sabai kusa da shi kaga duk wanda yake kin su alama matsayin manzon Allah ne tunda ba su yi masa komai ba iyaka sun gaskata annabi iyaka sun tsaya sun taimaki annabi yau ko mutum ne kullum yana tare da kai kullum yana so ya zo kusa da kai shi kenan wani sai kulla gaba da shi to ai kaga ba da shi yake gaba ba da kai yake gaba don me shi bai da wurin zuwa sai ka. za ka fara daka shi wannan nuna ba da shi yake ba da kai yake yi kowa ya gudu ya baka amma shi ya ce ni na nan saboda kanan da su ne Allah ya taimaki manzonsa kuma da su ne Allah a azza dinahu ya karfafa addininsa wa a'ala kalimatahu ya daga kalmarsa ta hannunsu wa bi sababihim ihtadaina ila islam ta dalilinsu ne muka samu shiriwa zuwa ga musulunci fal fi hidayatina ila ilal islami al-islam lillahi tabaraka wa ta'ala godiya wajen shiriyar mu dalilinta zuwa ga musulunci ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala a farko kafin komai ya zama dole mu gode wa Allah da ya shiryatar da mu Tun li mustafahu sannan mu gode wa wanda ya zaɓe shi izuwa wurinmu summa li ashabi rasulihi sannan mu gode wa wa'annan sahabbai allazina jahadu baina yadayhi wanda suka dage suka turje suka yi jihadi gaba gare shi gaba na yadayhi ahsanal jihadi والذين نقلوا إلى الأمة من بعده السنن suka سكتكو سنة bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shari'a da alƙur'an kai falaulahu ba don waɗannan sahabbai ba ma arafna shay'an an islam da ba mu san komai ba daga addinin musulunci walaulahum ba don dalilinsu ba ma arafna shay'an min alqur'ani duka abin da muka sani falala darajarsa dalilinsa ya koma ta hannunsu ne walaulahum mahtadaina ila al-imani ba don su ba da ba mu shirya zuwa ga imani ba ai ko tun dai haka ne fa hubbu sahabati imana ko son sahabban annabi imani ne ke haifar kawo shi wa bughduhum kufurun wa nifaq kin sahabbai kafirci ne ko munafinci ne wancan munafincin da ake gudu ake ki wanda mai shi zai zama fi darkil asfali min annabi nar الإمام البخاري رحمه الله Imam al-Bukhari marubucin na fitacce ainihin ya yi babi musamman cikin littafinsa da ya fi inganci, ya fi dukkan littafin inganci bayan Alƙur'ani. A bawaban babuka da yawa, da kowane babu yana magana fi fada'il sahaba. Wal muhajiri na khasa minhu. Thumma qala a cikin waɗannan babuka yake cewa حب آه، باب حب الأنصار من الإيمان فكيف المهاجرون؟ آه. ألا تقول من باب أولى؟ صن صاحب صن أنصار وانا لجسكين إيمان فأخرج فيه حديثا عن البراء رضي الله عنه hadisi yana cewa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na naji da kunne da annabi ya ce magana annabin kaga sai aka mata eh, aka mata baka al ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun hmm? ba mai son su sai mummuni kaga wannan ka'ida ce wala yubghiduhum illa munafiq faman ahabbahum ahabbahu Allah Allah ka zartar da mu su duk wanda iso su Allah bai so shi wa man abghadahum abghadahu Allah duk mai kiyansu Allah zai kishi zaka ga ya aiki a tsakanin al'umma la ila ha'ula'i wa la ila ha'ula'i wa akhraja aidan hadisan ya kuma fito da wani hadisi shi kuma hadisin daga Anas radiyallahu anhu fa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala ayatul imani hubbul ansar alaman imani da za a gani a shaksiyar mutum ko a rayuwar mutum son ansarawa fa idza kana hadha in haka ne fi hubbil ansari fa hubbul muhajirina ahra saboda wa'annan ana son su sunan su siffan su ansar to kaga muhajiruna ahra wa aula wa akadu min al ansari annahu asbaqu minhum سو دسو سو دی گاس و افضل منهم ثم هُبُّ السابقين سنن ثم جباتا رايو رما جباتا اولا واوجب واكر سيتي سيدي في قلبي وعلى رأسهم شو غبا ين غبا غبا ما غباتا الاربعه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه الذين هم أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ولو كره الكافرون فرضي الله عنهم وأرضاهم بايا ونن يا مسلم يا مسلمة كيف la tuhibbu ashab rasulillah wai ya akai me yasa ne ka ba ka son sahabban annabi kana musulmi kai musuluncin ka koyi magana wa lahum kullul minnati fi suna da dukkan wani alheri a wuyanka, duk wata albarka ta addini da ka samu, ta ƙarƙashin su ne ashabu rasulillahi sallallahu hum ansaruhu sahabban annabi su ne mataimakansa wa junduhu wa atba'uhu su ne rundunansa su ne mabiyansa innahum sahabbai hawariyuhu su ne masoyansa su ne na duk da shi لما قال عيسى بن مريم عليه السلام من أنصاري إلى الله تاكي قال الحواريون نحن أنصار الله مورئنا ما ستمكم الدين الله ولما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من أنصاري إلى الله تسابق أول المهاجرين rige rige aka yi farkon muhajirai a manya abubakar a yara aliyu a mata khadija daga nan aka abayi bilalu daga na aka dinga tuttuɗowa aka dinga tuttuɗowa jama'a bayan jama'a wa nusratihi da taimakonsa wa zabbi anhu da kare annabi wa tahammalu fi sabili zalika min al'adha sun ɗauki cutarwa akan wannan an cutar da su hissan wa ma'ana wal ittihadi sun samu tusgunawa matan haddu min hurrawa fi Abin abunda manya manyan duwatsu za ta kai su rugurguje hadda wa hiddul jibala hadda duwatsu manya manyan duwatsu da su aka tsora wannan masifan da sun rugurguje amma sabon Allah suka tsike Allah ya ba su wani taimako Sun tasabaqa ila al-iman bihi sannan aka dinga rige-rigen imani da shi wa nusratihi al'ansaru, min al wal abun na da yawa sai dai a fincina a taɓa nan a taɓa nan a koma makaranta a ga irin aikin da suka yi ahlu hadhihi al-madina mutanen wannan gari mai tsarki madinatu rasulillah awaw rasulullah sun taimaki manzon Allah ba da baki ba da dukiyarsu da rayukansu wa nasaruhu wa jahadu baina yadayhi suka tsaya suka yi jihadi gaba gare shi haqqal jihadi hatta qala qailuhum har wani mai magana su yake cewa fi gazwatin nabawiyyatin yawm badr wani yaƙi da aka yi wanda annabi yayi yaƙi sai daga cikin ansaru yake cewa ya manzon Allah ina neman shawara me kuke gani ayi wannan faɗa ko kuwa dai mike ce ya manzon Allah imdi ila ma amaraka ka ci gaba da abin da Allah ya saka wallahi la naqulu laka kama qalat banu isra'ila wallahi ba za mu gaya maka ba irin maganan banu isra'ila لنبيهم موسى عليه السلام فاذهب أنت ورب وربك فقاتلا تفيد كيد أبنجيزنك قياكي إن ها هنا قائد منا كوشة كيد amma mu muna nan. ولكن نقول اذهب أنت وربك وربك فقاتلا كتفيد كيد أبنجزنك قياك إنا معكما مقاتلون منا تاردك منا ياكي فهو الذي بعثك بالحق إنا maka rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ya rasulullahi law sirta bina da ba ka tafi إلى mu الجماد tafkin Gimad. Sunan wuri ne Gimadu din. Gari ne wani babban ruwa ne. Lajaladna da mun yaƙi tare da kai muna ka da hagunka min donihi hatta ta sai ka shiga wannan garin birkul Gimad. Ba za mu zauna ba. To kai mutumin da ya ina zagin wayannan ko ba a kai maka komai ba, da za ka ɗauke shi. munafiki kafiri ba wanda zai faɗi wannan magana sai wanda zai ki faɗa ya zagi mai irin wannan magana sai dai kafiri kuma ba ma su ike faɗa da su ba da annabi yake faɗa ya koma gazul fikir ya ga zagin annabi ba zai ci nasara ba bari ya ɓata wa'inda suka zo da addini kaga addinin ya ɓaci gaba ɗaya radiyallahu anhum wa ardahum هذا مقال لسان الصحابة أجمعين wannan shi ne ra'ayi maganan koyon sahabbai gaba ɗaya wa hadha kana lisalu halihim da'iman wannan shine harshen ra'ayinsu da za su yi magana a duk inda za su yi magana dukkansu kowa abin da zai faɗi kenan ko da bai ce ba ra'ayinsa kenan jahadu ma rasulillahi sun yi yaƙi tare da sun raka mazan Allah ke hayya yara ƙanana kaga yaro ya fito za shi yaƙi mai da shi dinga kuka har a tsaya ana wani abu mai kama da annashuwa ya za a yi ga wancan an bashi saboda kaza ne ni ku za a da ni alhali na fi shi ƙarfi ina kada shi Ina kuka da hawa ya kace zo ku kokon a ganin ka isa ya ku ɗauke shi kwaɗa da ƙasa haka sai shi ke na shiga da kare ne kai ma ya wuce aka tafi yakin da shi to wani ya zo yanzu rana a tsaka jika mai bautan wuta sai ce muku ya dinga zagi ya bata nan mutane ya dinga faɗi wasu maganganu ma anzalallahu biha min sultan wajahadu baina yadayhi sun yi jihadi gaba ga manzon Allah ahsanal jihadi hatta a'azza Allahu bihimul milla har Allah ya karfafi addini ta hannunsu bihimul milla wa rafa'a bihimul kalima wa azhara bihim dinahu Allah ya bayyana addininsa ala addini kullihi ta hannunsu da taimakonsu ولو كره المشركون يا مسلم مسلمي kaifa لا تحب أصحاب رسول الله هذا ya يا kai ba za ka so sabon الله Allah ba har a tsaya a gaban a ɓata sani ko mutum gobara ta yi shi ai hada la yumkin ashabu rasulillahi fahum uswatuhu sune fa abin koyin musulmi wahum قدوته سوني فأب كوي كوي ينسى كما اصطفى نبيه كما يبدا الله يزابي عن نبيه وخليله وصفيه من بين سائر خلقه هكا اصطفى له اصحابا يزابا وعن نبي صحابي وان صحابي زابا سوني الي يبدا اشي زابي عن نباوه haka aka zaɓe su guda guda aka ɗaɗɗauko su aka tara su gaban annabi wa jundan wa ansaran lahu hum ahsanun yawma idin a lokacin su ne fiyayyun mutane fasaru afdal hadhihi al-umma da wannan suka kasance fiyayyun wannan al'umman بصحبتهم لرسول الله سبود رايوا رسوكي دمان الله بعد أن آه، يعني لرسول الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم جعلهم الله الأنموذج الله تيسا ياسو أبو مسالي أبو كوي قدوة العملية لهذا الإسلام فما عليك إلا أن تهتدي هدوهم ba abun da ya rage ma sai ka karanta rayuwarsu kai koyi da ayyukansu wata ta'assa bihim innahum sahabbai at-tafsirul amali shine fassarar musulunci shine fassarar alqur'ani a aikace jihar daddi wani ke cewa musamman abin nan ya ce da za ka tambayi mutanen wancan zamanin wai me ya musulunci in ka ga sahabi zai ce ka ce ga musulunci nan wannan sahabi na shine musulunci domin duk motsin da yake da taharrukin da yake irin taharrukin musulunci ne saboda kana al'amaliya ni ya zabe ولذلك ذكرهم الله تعالى في كتابه wannan ne yasa Allah ya ambace su a littafinsa wa nawwaha bi fadlihim ya bayyana darajarsu wa asana alaihim wa ala khilalihim ya yaba wa halayensu da irin tarbiyyansu wa usafihim wa afalihim min dalika daga wannan maganan Allah qauluhu ta'ala wato sabon manzon Allah ba su bukatan karewa mai karewa to Allah ya riga ya kare kansa da kansa ya kare su ya an littafin Allah ya kare su manzon Allah ya kare su duk wani kariya da zaka ba su sai dai ka karanta alqur'ani ka ce ga abin da Allah ce amma baka da wani abu da za ka faɗi Allah ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar marigayen farko ta ce wanda ba sahabi ne ba na baya ne muhajirai ansa wallazina taba'uhum da wanda suka tafi bayan su bi ihsani radiyallahu anhu waradu anhu to kana ga Allah zai yarda da sai fasa ta ba zai fasa ba Allah yana sani ya faɗi abin da ya faɗi ba zai yoye yarda da su ya fafa ba wa addalahum jannati tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan ذلك الفوز العظيم ومن ذلك تجاء آيوي قوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا هذا بنغروري لي suka سكي إيماني تون دوري سكي هجرة با إيماني imani ba ba hijira ba suka yi aiki tukuru don daga da kuma waɗanda suka tarbe su suka yi musu maraba wa nasaru suka taimaka ulaika humul mu'minuna haqqan to yau ɗan ɗan shi ya zai ce ba muminai ne ba me za mu ɗauka maganan ɗan shi ko maganan Allah <coughs> to Allah ya yanke magana ya ce wa'annan sahabbai su ne mu'minuna haqqan in ba ka da wata aya ma kai wannan sa'a za ma ka riƙe wannan sai kai kana zagin sabai wanda Allah yake tabbas humul mu'min ulaika humul mu'minun haqqan kai ka tabe kin tabe lahum maghfirah wa rizqun karim in ma sun yi laifi ma an ce suna da irin wata gafara da za a yafe musu kuma an musu tanadin abinci tanadin arziki mai karamci wa bayyana ta'ala fi kitabihi annahu taba alaihi ka dauka ka ce sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to labari ya tabbata Allah ya karbi tubun su duka na'am to ban ban dan da isa mai ce guda ɗaya kawai Eh, eh, ina zuwa ma nan ina gaban haka to ai kaga ai wannan ya fi ma fito a fili inda Allah ke humul mu'minuna haqqa ko baka san larabci ba ko baka taba jin kalmar larabci da kai akwai wani haqqo haqqo a ciki Sune mummunai zalla sabon annabi ba wanda zai shakka wannan sai kafiri sai ko kefero jaddu Allah والذين me yake da suna ina ma ne wurin ne mu'minuna haqqan wa bayyana ta'ala fi kitabihi haka Allah ya yi magana a littafinsa annahu taba alaihi nan ne ma nake wa radiya anhu faqala Allah ya faɗi musniyan alaihi yana mai yabon to ma me zai dame ka Allah ya riga ya yaje su kawai الله يا يبيسو عليهم وعلى نصرتهم يا غودي وأيكنسو جهاده بين يدي رسول الله في أهلك الأوقات لو كنت أنت سكفدو لو كنت داكي تكيب قطع انت أهلك أظلم الأوقات وعفى بالظروف لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار biyu Allah riga karɓi alladhina taba'uhu fi sa'atil usra wanda suka bi shi tun lokacin wahala lokacin wahala min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum bayan kadan zukata wasu su zame Allah ya karawo su thumma taba alaihim innahu gafu innahu bihim raufur rahim ayoyi ai tun da aka samu na ai ai ma shi kenan sai dai dan fafadawa ne kawai wa qala tabaraka wa ta'ala fi wasfi ashabi rasulillah ba mamaki ana wani ah wannan ayan sai ke ce yanzu ake saukar da su ga nan ban ayan nan an faɗi suratu kaza ba kaza san kana jin da gudu ba aka ga qur'anai nan ana gama sallar da ko qur'ani ka dauki wannan nan ka gani kana ciki ayoyi ga sunan a ciki subhanallah ani qala tabaraka wa ta'ala fi wasfi ashabi rasulillah munawwihan yana mai dada bayani da sharhi bihim wa bi fadlihi wannan sune muhammadur rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari hadda zuwa ƙarshen ayar Allah tabaraka wa ta'ala ka dada masu yarda Allah ka haɗa mu da su domin kyautarka da gafararka da jin kayinka ranar alkiyama wanda an ce almar'u ma man ahabba Allah ka gani muna son su Allah ka haɗa mu da su gobe kiyama الحمد لله رب العالمين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 ليغيظ بهم الكفار وهل هناك اغيظ على الكفار وأشد حنكا على قلوبهم من نصرة فهابة لرسول الله وجهادهم أعداء الله حتى دوخوا المجوس والروم ودوخوا أهل الشرك وتواجيس الكفر في الأرض جميعا ثم قسم الله بيئا بين المسلمين أجمعين فبدأ بالمهاجرين فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم صنى بالأنصار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 ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصف الله أهل الإيمان وأهل, وأهل ملة الإيمان بأنهم لا يكونون بغضا ولا غلا لمن سبقهم بالإيمان وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يعظمونهم ويبجلونهم ويعرفون لهم حقهم وسبقهم في الإيمان ويدعون لهم ويتردون عنهم ودلت هذه الآية على أن من لم تكن تلك صفته فهو ليس من أهل الإيمان وليس من أهل ملة الإسلام ومن هذا المعنى استدل إمام دار الهجرة إمام هذه المدينة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه بهذه الآية على كفر الروافد الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لا نصيب لهم من الفيء أقرقدي بايا godiya ga Allah تبارك وتعالى da salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da neman daɗin yarda wa sahabbansa dalla sahabihi al-ayatul karima waccar aya Muhammadur Rasulullah ta nuna mana ala annahu la yubghidu ashaba Rasulillah ba wani da zai kyamaci sahabban manzon Allah illa kafiru in kana ya yagiza bihim saboda dai cewa aka ce Allah ya halicci sahabban nan haka sun taimaki manzon Allah haka don ɓata wa kafirai kenan duk wanda ke jin haushin sahabi kafiri ne وهل هناك عد يدو على الكفار أقوي وني أبو دايف kafirai wa ashaddu هلكا ala qulubihim ya fi ɓata zukatan kafirai min nusrati sahaba irin taimakon sahabbai rasulillahi babu yau arnan duniya ma na gabaci da na yammaci ba abun da suka fi jin haushi sai sabon manzon Allah da suka tsaya suka taimaki annabi har addini ya kai ga haka. Me isa ake bi ta da kullima ga wanda yake yana son annabi? a zagi annabi in kai magana ce zage shi ba komai ko ka zage shi duk wanda aka zage annabi ya mu yayi motsi za a hukuncin sa ke sa za a dauki mataki a kansa da mataki akan su haka ba ke cewa saboda haka nan arnan duniya sun yi ittifaki akan kin annabi da kin sahabban annabi musulmai kuma ko su gane ko ka su gane ya rige nasu saboda haka nan wa jihadihim da jihadin tsayuwa da suka yi suka taya shi a da illahi hatta dawwahul majusa sahabban nan sai da suka me yake da taushe ne eh, takawa dasa sai da suka take majusawa hausan ba ta bani ba murjewa kana da takalmi kaga ma me kake mata eh kai ba ta kai murƙushewa ba ta kai ba ta isa murƙushewa ba murƙushewa ne abu ne babba to a ce murƙushewa da yin haƙura da ita ba na san kalmar da ta fi wannan ƙarfi a kai da ta kiyaye yawa in ka je da ka kiyaye wani abu arziki ne ai ba su isa ba to a je dai murƙushewa ya fi ɗan dama dama murƙushewa naka to saboda kana wayanda suka zo suka mutsuke sai da suka ke majusawa masu bautan muta ba abun mamaki ba harisawa majusawa su yi faɗa su zagi abubakar su zage umaru su usmanu tunda su ne waɗanda suka tsaya inda da da addinin musulunci ya kai bangon gabas su ne sai da suka dawwaɗe gwamnatin kisra hatta dawwahul majusa suka juya suka yamma suka mutsuke romawa sun yi yamma suka mutsuke mana al'umman yamma turawan yamma sai da suka karya su suka mutsuke su sannan cikin gida wa dawwahu ahla shirki suka mutsuke mushrikai wa tawajital kufri fil ardi jami'an duka ƙasa ta koma la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalimatullahi ta zama hiya al-ulya wa kalimatul ladina kafaru hiya sufula wanda duka aikin sahabbai ne da haka wanda ya taso yanzu yana zagin sahabbai yana naƙadin sahabbai ka san inda gullo ka san matsayinsa ka san ko me yake nufi ko ka san ɗan gidan waye ko ka san ɗan wani aqida ne thumma qasama Allahu al-sayya daga nan dukiyar da aka samu Allah ya raba ta bainal muslimina ajma'i amma ala ra'sihim al muhajiruna lil fuqara'i fai'u ya tabbata ga muhajirai alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka hito da su daga gidajensu wa amwalihim da dukiyoyinsu gona fadlan min Allah suna masu neman falala daga Allah wa ridwanan yansu yansuruna Allah wa rasulahu an samu wani ya wa annabi ruwa ina alwala a kullum yana haka shi kenan sai annabi ya kalle shi ya gane kamar ya shiga wani hali ya ce wani mai bukatan ka sai ce bukata na ce makwataka da kai a gidan aljanna yace eh na ji wannan wannan daban dai bukatan ka na yau da gobe ai yau da gobe ma na da bukata sai shawa ah, shikenan wannan yasa na baro ƙauyen mu na zo na ba kawai domin in samu makotaka da kai a gidan aljanna sai ce to ka taya ni da yawan nafilan da yawaita nafila qiyamul layli na sa mutum ya shiga aljanna mutane na gafalai to saboda ka irin wa'annan irin wa'annan gasan nan ba su kirguwa yabtaguna bi amwalin yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Abubakar bai musulunta ba don ya zama ne shugaba hmm. Umar bai musulunta ba don ya zama shugaba wata rana duk cikin su ba mai sa rai zai zama shugaba ba wanda ya kwallafa ransa ya zama shugaba kawai ya zo ne ya taimaki addini yammu da an kafa bukka an fara suna ne wa aikin gaba ne mai sa za a raina ne alhali ne nake kawo jama'an da suke zo duk abin da ake amfani da shi duka ni ka kwashe kayanka kai ka kawo jama'a kaza ko ma da su kwashe su ku tafi tare ko kuma da kuka zo saboda shi ku bi shi ku tafi in dai saboda shi kuke zuwa to ku tafi in saboda Allah kuke zuwa ku zauna aiki. wanda yake saboda Allah Allahu akbar la ya mutu wanda ko yake saboda wani wani zai mutu wani zai tafi wani tawana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun haka Allah ya kira su wa'annan su ne masu gaskiya su ne inda suka gaskata, wayanda ba haka ba kenan su ne maƙaryata. Sun masanna bil ansari bayan muhajiruna sai aka biyo sa’ad da an farawa, fa zakara wa zakara ausafa aka faɗo suna ya siffofinsu munawihan biha. Musuliyan alaihi ana yaba musu, alkurani ne fa, fa kala subhanahu wallazina tabawwa'u ad-dara wa'anda suka shirya gida sun riga sun gyara gari sun kafa gari wal imana sun riga kuma sun kafa imani min qawlihim kafin wa'annan muhajirun yuhibbuna man hajara ilayhi kaga ba gaba ku masu gaba da juna kusan ba musulunci ke yi dole ka so ɗan uwanka ko da kila a ranka ka ji ba dole ka so shi saboda musulunci dole ka kaunace shi ku tafi tare da shi ilayhi wala yajiduna fi sudurihim haja ba su samun wata bukata a zukatansu min ma'utu daga abin suka bayar Abinda suka bayar da shi sun bayar da shi ne don neman yadda Allah yu'siruna ala anfusihim suna fifita bakin na akan rayuwarsu walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda Allah ya tare shi daga ruwan ransa kai fa ulaika humul muflihun wanda nuna maka kai an sarawa masu rabo ne ba wanda zai zage su lalle sai dai munafiki thumma zakara subhanahu baqi ahlul imani sannan Allah ya ambato sauran masu imani ahadul millati na nunon inna millan sauran masu bin addini فوصفهم بهذه الأوصاف يصف فتاصد وإن صفوا في فقال تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعده كقم الله يقولون ربنا اغفر لنا ما جانا سكينا دكا وندى إتاسو قبايا أبين دقي سوا الله كيما نغافر والإخوان الذين سبقونا بالإيمان دا ان قوم دا سكا rigaye mu Allah ka kai musu gafara alaman maran mutunci alaman kafiri mai zagin na gaba da shi mai zagin na gaba zamani ne ke nuna yanzu ba za ka zama babba ba sai ka kushe abun da mutane ke yi ka kushe na baya ka kushe wannan kace ce to yanzu za a gyara da gwani ya zo mai gaskiya ya zo ka tashi ka damalmala kai ma Allah kawo mai zagin kai yansa. amma mummunai ba sa bata na baya ولا تجعل في قلوبنا غلا ألا كذا كفن يحسد دجل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصف الله أعلى الإيمان أولا آية الله يا امبتي يا سفه ما في إيماني وأهل ملة الإيمان بأنهم كذا ملة انا بأنهم لا يكونون بغضا ba su kasancewa masu fushi wala gilla masu baƙin ciki liman saba sabaqahum bil imani ɗalibi in na kirki ne baya ɓata malamin da ke gabansa duk karatun da yi in ya dawo yana ganin girman malamin da ke samansa shi ne tushensa shi ne kazaɗinsa ɗalibin da kaga ya dawo daga karatu yana girman kai wa malaminsa ka tabbata wannan ya sha gugguɓi. ya sha gugguɓi. tuntun wani malami ya taɓa faɗin wannan magana ya kalle sai ce waɗannan mutane akwai akwai shi a da suka shawo ko da ba su shawo guggubin shi ba to guggubin raina na gaba sun sha shi shi'a sun sha dafi aka yi taimaka ta kawai don an ce kaza kawai don an yi kaza aka yi ta masa magana yi ja bakin zai shu je shi ne ya tabbata sun sha bukurin shiya duk ma yadda aka yi dai aka ce malaman su akwai masu sha da su irin wannan da shi dan shiya kun ga ai yadda abubuwa ke faruwa ku dubi ya wazirul alqami ga mutum dan shiya ne fa sai da ya zama waziri ya zama minista babban minista na cikin gidan wanda yi dalilin aka durkusar da gwamnatin musulunci sama da wajen kusan mutum miliyan biyu aka halaka a lokaci guda a rubutu na tarihi ba kuma a lokacin ga duba lokacin shekarun da suka wuce tun da shekara ta ɗari shida ne yanzu kusan shekara eh, kaɗan ya gaza a dubu ɗaya Ya dalilin aka ce to a ce don an ce an samu cikin malamai akwai ɗan shi'a yana shayar da dafin shi'a lokacin da muke makaranta abu na ya mun san yan shi'a ciki wanda yan san shiga suna shayar da ɗalibai guban shi'a kuma ba dama ka fito ka ce ɗan shi'a da sai ce Allah sarki malam wani za ka ce masa ɗan shi'a ya aka yi zama shi'a da shi ake gwagwarmayan shi'a da shi ne malam yadda da shi shi ne karanta amma wallahi yana da buwan shi'a wallahi ina da buwan shi'a duk aka dinga tuttura masa to don an ce shan wanda dama duniya gaba baki kasa na hake da jami'a duk duniya tana hake da su sau nawa mutum zai zai koyar dina ɗauka albashi biyu yana aiki wa jami'a amma wasu shi aiki a waje yana shayar da gubar su sau da kana dole wanda yake bai da malami a gida gama asawa ya gama taɓewa wanda shi kawai tsakaninsa da Allah ne babu maganan kuɗi tare da shi Sai ba ah, malamin albashi ba dole ne ka tafi daidai da abinda masu baka albashi suke baka ba ta bakin wasu suka tsanci limami ne suka tsince shi wata kungiya na bashi albashi suka ce gaskiya za su rabu suka ce sai na kai zaka dinga karban albashi aikin su kai wace ke shi a ah, kaza kaza mutane ba hankin da aka ce ga albashi kyar maki so duk wanda ko kake karban albashi so ka tabbatar sai ka bi ra'ayin su dole su baka tallan wani abu kai ko ba a baka tallan ba ai ana lura da hankalinka ya kake karkata kan in ka biya musu bukata kawai shikenan ba sai dora mata lamunarwa kana wata limanci kana karɓar albashi daga wani wuri in wanda suke bukaci a suka tara suka baka dama dama a ra'ayinsu za ka ɗora su akai ba za ka kauce musu ba amma kana limanci kana karɓar albashi a wani wuri fihi ma fihi wannan ba limamin ku bane ba wanda ku samu wani ke eh to wani ba mu da albashi da yawa in za ka mana limanci amma ba ma son kaɗa in ɗan abin da muke da shi ya ishe ka to zo bismillah mu ci gaba da daddadarawa dan wani abin ya auku amma ka kafare da shi falillahi alhamdu in ba samu komai ba za ka yi wannan din ma an karasa kai haƙuri sai ɗaba abin da ba zato irin wannan shine zai zama koli amma limami ina karɓan albashi da kafa kafa ina karɓan albashi daga ƙungiya kaza na bayar da taimako ƙungiyar nan kafin lodin ne suke ɗauke da shi ba dai kai kana jin sunan ƙungiya ba su waye trustee in ƙungiyar su waye da suka kafa trustee din ina suke tsafo kuɗinsu a ina suke menene ɗin rayuwarsu ta inda kuna da tabbas ba san za muku ba ha fihi ma fihi to saboda kan zaga su da suna yi wa mutane kallon biyu a'u, kallon biyu in ma ba su iya yi maka magana kai ba su zazzage ka a media su zazzage ka gaba da ka ba an san raina ma hankali to ana nan ana yin sa kasar amma siffan mummunai ba su raina da bayan sau in ba kuskure ka gani ba zai ka zo ba ka gyara ko kana da a cikin da a cikin karatu cikin jama'a za su gyara ana cewa ta a ah, fudu ba na salamu ne ya bar kuskure ka ba shi kake so ta bakin wata magana ta hausa a wani lungu to a ce to baka sama ba fa'i ba anan ba wa hadu millatil imani bi annahum la yakununa bugudan wala jillan ba su kasance abun kyama gare su liman sabaqahum bil imani wa ala ra'asihim wa'anda suka riga imani annan ashabu rasulillah bal yu'azzimunahu wa yubajjilunahu wa ya'rifuna lahum haqqahum suna masu sani musu haƙƙinsu wa sabaqahum fil imani ko a tahiyya muna karanta ne bayan wasu da malaikan la ali ta ali ta'atika wallahi rabban la taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu a wannan ayan ne na kawo akwai dai mai kama da haka du'ai lam haqqan wa sabaqahum bil iman wa yad'una lahum wa yataraddawna anhu wa dallat hadhihi al aya kuma wannan aya ta karshe ta nuna mana ala anna man lam takun tilka sifatuhu duk wanda wannan bata kasance siffarsa ba ko wa'ancan ba su ne siffar fa huwa laysa min ahli iman wa laysa min ahli millatil islam wanda in ya tashi ya zagi wanda yake so ya yaga wanda ya ga dama ya bata wancan yayi wannan ya soki wancan bai zama daga cikin su ba wa min hadha ma'ana استدل إمام دار الهجرة إمام هذه المدينة مدينة رسول الله الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه بهذه الآية على كفر الروافد أكن كافر شيئا رافدة tunda shi a ƙungiyoyi ne ga sunan daban-daban-daban sama da arba'in rawafidi allazina yasubbuna ashab rasulillah masu zagin sabon annabi وأنهم لا نصيب لهم من الفيء إذا ما صدق فيء اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه الكرام أجمعين اللهم ارزقنا الاقتداء بهم والسير على نهجهم واجعلنا ممن يحبهم ويتردون عنهم اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن أمهات المؤمنين أجمعين وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين